أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهو إلى رسالته من قيس السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنسل للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتقوس قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1400 da talatin da takwas yayin da ya daidai da wato sha uku ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci na musabu bin umair a wannan layi na samarot a gidan alhaji bello gwiwa a cikin wannan gari na sakwata Birnin shehu allah ka ji kansa allah ka yi masa rahama a daidai wannan lokaci bayan sallar la'asar da muke gabatar da tafsirin ainihin wato alkur'ani mai girma muna roƙon Allah ta'ala ya sa abinda muke karantawa ya zamanto sababin tsira gare mu duniya da kuma ainihin wato lahira akwai tambayoyi ya kamata mu amsa su amma za a yi mana hakuri sai gobe kamar yadda na faɗa a farkon karatu a karatun dare masu rubuto tambaya su tsoron Allah duk tambayar da aka san an zagaya ma wani malami daga cikin malaman sunna a nan garin to kada wani ya rubuto min ita kadu wancan me yace ni kuma kaji me zanci shi yasa in an san an rubuta ma wani tambaya ya bada amsa akan ta in an rubutu ba mana bari a karanta domin mu ba muna so bane kullun a tarwatsa kan mutane mu so muke a hada kan mutane an fahimta shi yasa ma a Kaduna kwata-kwata na rufe kofar ma wato a rubuto tambayar ma in ba da amsa tunda wasu sukan yi amfani da ita malaman da sun san malaman mu ne sun karantar da mu sai a zagaya musu da tambaya bayan sun ba da amsa mu ma a zo a tambaye mu a jime mu kuma za mu ce kaga wannan ai ba ba daidai ba kuskure ne yana da kyau dai masu rubuto tambaya su ji tsoron Allah akan irin wa'annan ainihin wato tambayoyi din abu na biyu akwai maganan marayu da aka yi jiya an gane da umarnin shi babban malamin namu wato dr masar ibrahim a karatun dare an riga an fara kusan wannan abu ne da shigowar malam kabiru gombe wannan jiha aka assasa shi da wannan yana ɗaya daga cikin aikin da ya kamata a ce za mu iya wajen tallafa ma wasu da taimaka ma wasu wanda ba su kai mu ba a daidai wannan lokaci da ya fi kowane lokaci da yake buƙatar a taimakawa mutane to insha Allah idan mun zo ƙarshen karatu za mu ƙara ainihin wato bayani kuma za a ainihin wato zagaya da izinin Allah kuma nima da na yi bayanin idan za a zagaya zan fara ba da nawa ko kuwa ya ayyuhar rajulil muallimu ghayrahu halla li nafsika kana zatta alimu ibda bi nafsika fanha an gayyaha fa idan taha anhu fa anta hakimu shi yasa suka je can karshe cewa la tanha an khuliqin wa ta'ti mithluhu arun alayka idha fa'alta azim kakka zo ka hana mutane abu kuma ka zo a same ka dumu dumu da abin ko ka ce ma mutane su abu kuma kai ba ka yi wannan ba karamin matsala bane da haka in an zo in Allah ya yarda ni zan fara bada nawa sai kowa ya fito da nashi ya ci gaba da ainihin wato bayarwa

أوساقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك ajiya na yi bayani a kan littafin masu aƙidar zagin sahabbai ga littafin nan na alƙawari na ce zan kawo al-burhan fi tafsirin Kur'an. wanda allama al-muhaddid al-mufassir amma indahu as-sayyid hashim al-husaini al-baharani wanda ya rasu hijira na da wato dubu ɗaya da ainihin wato ɗari da ainihin wato bakwai ya kawo cewa an ali bin ibrahim gashi amma kana shakka da gurin nan mai kyamara zai iya zumin ɗin gurin an ali bin ibrahim ƙala haddasana abin nazar bin suwaid an Qasim, bin suleiman an Mualli, bin kunais an abi abdullahi an na haza المثل ضربه الله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب wannan inna Allah la yastahi an yadriba masalan suka ce wannan misali ne Allah ya buga na Ali bin Abi Talib sai suka ce fal ba'uda amirul mu'minina sauro shine Ali bin Abi Talib wama fawqaha rasulullah sallallahu alaihi wasallama abinda yake da sama da sauro kuma shine annabi Muhammad والدليل على ذلك قول الله عز وجل فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم يعني أمير المؤمنين كما أخذ رسول الله الميثاق عليهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا أزوى قرش gashi suna ce ma Ali bin Abi Talib ba'uda sauro kuma mai wannan littafin dan rashin mutunci sai zo ya ce wai kai ne baka san ahlul shi shi yake san ahlul bait da irin wa'annan abubuwan da ke cikin littattafanku sai mun danga fito da su ɗaya bayan ɗaya da yadda za a zo a ce gashi kullum annabi bai kwantawa kowane dare su ya zo ya sumbanci tsakanin nonon na na fatima sannan yake zuwa ya kwanta wannan yana nan rubuta cikin littattafansu Allah ya sa wani ya musa ya ce ƙarya ne in an isa a kawo mu kuma ka gani in ba mu kawo ba mu ce gashi yana nan a rubuce magana ce cewa wai kullum annabi ba zai kwanta ba sai ya sumbanci tsakiyar tsakanin nonon na na fatima tukunna da daddare sannan ya je ya kwanta yana nan rubuta a cikin littattafansa Allah ya sa mu dace alladhina yanquduna ahadallahi wanda suke warware alƙawarin Allah min ba'di mithaqihi bayan sun kulla alƙawarin tsakaninsu da Allah wa yaqta'una sannan su yanke ma duk abinda amara Allah bihi an yusala Allah ya umarni yace a sadar da shi wa yufsiduna fil ardi kuma suke yin banna a bayan ƙasa Allah ta'ala ya ce ula'ika humul khasiruna wa'annan sune tabaku ayat da ta gabatar jiya wa ma yudillu bihi illa al fasiqina si alladhina to shi yasa kasancewar alladhina dinnan su malaman nahu suka yi abin nan cewa ko dai ya zamanto wa ma yudillu bihi illa al fasiqina fasiqina din sai ya zamanto shine man'u alladhi الذين سيدمنتو اسم موصول مبني على الفتح في محل نسب النعت na alfasiqina ko kuma ya zamanto alladina wato ismu mausulin ne wato fi mahalli rafin khabarin li mubtada'in ma'zufun taqdiruhu humul ladina sune wa'annan ko kuma ya zamanto alladina din wato ismu mausulin ne mabnin na alal fati fi mahalli rafin mubtada'ul awwal da haka yayin da ya zamanto mubtada awwal wato abin da ya je can ƙarshen aya ula'ika ismul ishara sai zamanto shine fi mahall rafin kabar mubtada sani wato mubtada sani kenan wato ula'ika humul khasiruna jimla ta humul khasiruna ita ce wato fi mahall rafin kabar na mubtada ainihin wato sani والمبتدا ثاني وخبره شيء في محل رفع خبر مبتدا اول domin dama ana samun mubtada awwal da mubtada sani shi yasa suka ce a tsakanin su dole sai an samu murabada wato abin da yake kulla alaka tsakanin mubtada awwal da mubtada ainihin wato sani yana da kyau dalibai su gane haka idan ka ce wato zaidu shi zaidu darbuhu shadidun dukansa yana da tsanani ne domin mun san cewa shi mubtada shine sunan da yake zuwa dama a farkon zance khabar kuma duk lokacin da aka kawo sunaye guda biyu kaga na biyu ya zo ya cika ma'anan na farkon to na biyun shine khabar na farkon shine mubtada idan kaga sunaye guda biyu ɗaya bai cika ma'anar ɗaya ba ko dai ya zamanto mudafin ilaihi ko kuma ya zamanto sifa da masu ne me misalin wannan yanda inda zaka ce ash-shamsu rana kuna magana da wani ba zai gane me kake faɗa ba da haka ashamsu ya tsaya a matsayin mubtada amma an kace masa tala'at wato ashamsu tsali'un. yanzu tsali'un tunda shine abin da ya cika ma'anar mubtada din to da haka tali'un shine khabar ashamsu shine me mubtada amma yanzu in kace ma wani kitabun lahi littafin Allah ba zai gane me kake cewa ba da haka yanzu kitabu zai tsaye mubtada ne wa huwa mudafun lafzul jalala mudafun ilayhi ne ana neman khabar shi yasa idan ka ce zaidu shi zaidu darbuhu dukansa har yanzu wanda kake magana da shi fa bai gane me kake faɗa ba amma an ka ce shadidun mai tsanani ne ya gane ko bai gane ba da aka darbu sai to shine mubtada awwal shadidun sai to shine mubtada sani wannan gudun shine abin da ya kulla alaka tsakanin mubtada na farko da mubtada na biyu da haka shadidun din shine khabar na mubtada sani wal jumla wato ismiya ita ce fi mahallin rafin khabar mubtada awwal wannan ƙa'idar tana nan to sai Allah madaukakin sarki yace allazina yanquduna ahadallahi wa'anda suke warware alƙawarin Allah subhanahu wata'ala bayan sun kulla alƙawarin menene annaqdu annaqdu malamai suka ce wato masdarun ne wanda aka cirantu wannan kalman da naqada wato nunun da kafin da kuma dalin allati dullu ala nuqs shay wacce take nuni duk sanda aka amfani da ita akan warware wani abu shi yasa akan ce naqada yanqudu wa yanqidu naqadan shine idan mutum ya warware ainihin wato abu da haka akan ce shine idan nakasahu wa nabadahu wa afsadahu idan mutum ya warware shi yi watsi da abu ya bata shi sai a ce naqada yanqudu ko naqada yanqudu wato naqadan shine watsi da abu da warware abu da kuma ainihin wato bata shi na haka allazina yanquduna ahadallahi wanda suka ɓata alƙawarin Allah suka yi watsi da shi suka yi jifa da shi wannan shine ainihin wato abinda Allah subhanahu Ta'ala yake magana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na tafsiri Abul Hayyan Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Muhammad bin Yusuf bin hayyan ibn asiruddin al-andalusi wanda ya rasu hijira ta 774 ya faɗa a cikin littafinsa al-baharul muhim domin littafi ne shi kawai yayi shi ne na tafsiri amma babban abin da yake ba muhimmanci a ciki shine hau kawai yake cewa waqtalafa waqtalafu fi tafsir al-ahd ala al-aqwal malamai sun karawa juna ilimi akan me Allah subhanahu wata'ala yake nufi da allazina yanquduna ahadallahi wanda suka warware alƙawarin Allah yace magana ta farko akwai malaman da suka ce annaha wasiyatul lahi ila khalqihi wasiyar da Allah yayi zuwa ga halittun shi wa amurhu lahum bi ta'atihi da umarnin da Allah ya ce a masa biyayya wa nahayhu lahum amma asiyatihi fi kutubihi da hanin da Allah ya ce kada a saba masa a cikin littattafansa almunazzala wadda ya saukar wa ala alsinati anbiya'ihi almursala ta harshen annabawansu wanda yake aikuwa wa naqduhum su kuma mutane warware wasu ga alƙawarin Allah shine tarkuhumul amal bihi wato lokacin da duk suka yi watsi da abinda Allah ya aiko annabawan da shi suka yin aiki da shi yanzu sun yi watsi da sun yi watsi da alƙawarin Allah subhanahu wata'ala wannan ita ce magana ta farko magana ta biyu akwai malaman da suka ce annahu al'adun alladhi akhadha Allahu alaihim shine alƙawarin da Allah ya rika akan muhina akhrajahum min aslabi aba'i lokacin da Allah ya fitar da kowanne daga cikin mutum yana tsatsan iyayen shi Allah ya faɗa ya ce wa id akhadha rabbuka ka tana lokacin da ubangiji ya rike alƙawari min bani adama min zuhurihim wato daga ƴaƴan annabi adamu lokacin da kowa yake tsatsan mahaifin shi wa ashhadahum ala anfusihim Allah ya shaidar wa mutane a kankin kansu yace ce musu alastu bi rabbikum ba ni bane ubangijinku qalu bala shahidina kowa sai da ya amsa tsakanin sa da Allah tun yana tsotso cikin cikin iyayen shi bayan da aka zo duniya sai kuma Allah ya turo annabawa dan suwa mutane da wancan alƙawarin da farko shine malam Ali na mangi yake faɗa yake cewa ka ce ka sha kayi teba Ga shi ka cutar da kanka san kuɗi ya sa ka shirka da dubun miliyan gare ka ran da kan mutu sai a kai ka da tufan da ba zai fan bakwai ba Ya ce ka ci ka sha kayi teɓa ka mace kabari ya karɓa ka rufe tsutsa ta sharɓa ce yanzu me yafi kyau ka zaɓa an ba fara ni da na nafila ba ce in tuna maka in ka manta tun kana ciki kun yi zance kai da rabbil arshi ka ci Za ka bi shi ka ko amince da ibada taimaka musu ka ruƙo wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah yace amma ina da kasala hajji zakka yace amma ga kasala ta bare ka cikin jahala baka nemi sani ga maluma wannan ita ce magana ta biyu da aka warwarewar alƙawarin da mutane suka yi wa naqduhum lahu kufruhu ba'adihim bi rububiyyatihi wa ba'adihim bi huquqi ni'matihi da yawa daga cikin mutane sai suka kafirce ma Allah ta hanyar wato ba su yadda aikin da Allah bai kamata a ce shi kaɗai yana yi ba sai suka sa Allah abokan tarayya suka ce Allah yana yi wasu ma yana yi sannan magana ta uku akwai malaman da suka ce shine ma akadallahu alaihim fil kutubil munazzala abinda Allah ya rike alƙawari da mutane na littattafan da ya sauka min al-iqrar bi tauhidihi na kowa dole ya yadda cewa ba wanda za a bauta wa sai Allah wal itirafi bi ni'matihi da kuma mu yi itirafi mu tabbatar da ni'imarsa wa tasdiqi li anbiya'ihi wa rusulihi sannan mu gazgata annabawan da Allah yake aikowa wa bima wa mimma ja'u bihi da abinda annabawan suka zo da shi wannan shine abinda Allah ya faɗa cewa id akhadallahu mithaqal ladina utul kitaba ku tuna lokacin da muka ɗauki alkawari da wanda Allah ya ɗauki ilimin littafi ya ba su yace latubayyinunnahu lin-nasi lalle za wa mutane bayanin littafin nan wala taktumuna ko kuma ba za ku koyi musu ba amma fa na bazuhu wara a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila magana ta hudu akwai malaman da suka ce shine ma akhadha Allah ta'ala alal anbiya'i abinda Allah ya rike alƙawari da annabawa da kuma waɗanda suke bin annabawan cewa Allah ya kuru billahi kada wanda ya kafirce ma Allah sannan kada wanda ya kafirce wa annabi Muhammad shine wa an yansuruhu Allah ya riƙe alƙawari da kowane annabi cewa da annabi Muhammad zai zo ya taimake shi sannan wa yu'azzimuhu ya girmama shi Allah ya faɗa ya ce wa id akhadha Allah mithaqan nabiyina ka lokacin da muka ɗauki alƙawari da annabawa a yaushe sai ya ce lama atitukum min kitabin wa hikma lokacin da Allah ya ɗauki littafi ya baku da kuma bayani akan littafin sai ya ce summa ja'akum rasulun sannan wani dan sako zai zo muku nan gaba idan dan sakon ya zo musaddiqul lima ma'akum yana gasgata abin da ke tare da ku idan ya zo Allah ya ce la na bihi wa la tansuranna lalle za ku yi imani da shi kuma za ku taimake shi qala a aqarartum ala zalikum isri Allah ya ce kun tabbatar da wannan alƙawarin qalu sai suka ce me aqarna mun tabbatar qala Allah ya ce fashhadu ya ce mala'iku ku shaidawa ana ma'akum من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك zalika duk kuma wanda ya juya baya bayan an yi wannan alƙawarin akwai matsala shi yasa sayyidina Umar an tafi yaƙi ya ga wasu kwafi na taura da aka rubuta ya ɗauko ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karantawa kafin ka ce mai sai fuskar annabi ta canza lokacin da sayyidi abubakar ya lura cewa fuskar annabi ta canza sai kawai ya kalli sai na umar ya ce masa sakkilatka ummuka ba ka kallon ka zo gaban annabi kana karanta littafin da ba nashi ba da sai na umar ya lura cewa hankalin annabi ya tashi yana jiyowa sai ya ce raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammad rasulan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce musu alam atikum biha bida alqiya ashe ban zo muku da addini fari kalba fari fat fari sal ya ce kai bari faɗa maka ba wannan attauran ba lauka na musa hayyar da musan yana da rai shi kan shi ma wasu ahu babu yadda za a yi in an je gaban allah ya tsira sai in ya bi ni ya ce an tum haddu min al'umma ku ne rabona a cikin al'umma wa ana haddukun min annabi ne ne rabonku a cikin annaba ya ce yanzu da annabi musa zai dawo da sabuwar attaura gadagal ba wannan da kake karantawa ba ya kira ku ku bi shi annabi ya ce ku bar abin da na zo da shi daga gurin Allah la dalaltum wallahi da kun bace annabi Musa annabin wa a taura littafin wa amma annabi ya ce da annabi Musa zai zo yanzu ya kira mutane su bar su bi an su bar annabi su bi annabi Musa wallahi da an bata yau ka kalli mutanen da ake bin su ka kalli tazararsu da annabi Musa kuma sai su zo da abu wanda ya yi muwajaha ya ci karo da na annabi sai a ajiye na annabi sai abu nasu sannan magana ta biyar akwai wanda suka ce imanuhum bihi sallallahu alaihi wa sallama wa risalatihi imaninsu da annabi da kuma manzancinsa qabla ba'athihi tun kafin Allah ya aiko shi shine abinda Allah ya dauki alƙawari da su wa naqdihim lahu warware alƙawari tsakaninsu da Allah shine jahaduhum li nubuwwatihi wa li musun annabtar annabi da kuma sifar annabin da Allah ya tabbatar a cikin littafinsu magana ta shida akwai malaman da suka ce shine ma da alahu fi uqulihim min al-hujjati abinda Allah ya dauka yasa a cikin hankulansu na hujja ala tauhidihi wa tasdiqi rasulihi akan gazgata shi da kuma ainihin wato wato kadaita Allah da kuma gazgata annabin shi bin nazari fil mu'jizati dallati ala ijazil qur'an dangane da ainihin wato abin da ya shafi mu'jizoti wadda take nuni akan ijaz wannan na alqur'ani da kuma gaskiya ta annabi Muhammad warware wasu ga wannan alƙawarin shine an-nazar fi zalika wa taqliduhum li aba'i daina amfani da hankalinsu da kuma adawowa da amfani akan me tunani akan abin da iyaye da kakanni suke kai sai ka majan jan aya da hadisi wani sai ce to ai wannan abin ba shi bane fa abin da iyaye da kakanni suke kai sannan magana ta bakwai shine al-amanatu al amanar da Allah subhanahu wata'ala ya bujiro akan sammai da kasai ba Allah ya ce inna aradana al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha ba mun bujiro da amana akan sammai da kasai da duwatsu sai ta bayyana wato gare su cewa su ba za su iya ɗauka ba amma wa amala hal insanu dan adam yace shi ya ji ya gani yakin kima kinkin kim. ya ce zai iya amma Allah ya ce innahu kana baluman jahula sannan magana ta takwas shine ma akadahu alaihim abinda Allah ya rike alƙawari da mutane cewa min Allah yasfiku dima'a kada su zubar da jinin ƴan uwansu wala yakhriju anfusuhum min diyarihim kuma kada sashe ya kori sashe daga gida ai can gaba za mu tarar cewa id akadna misakum la tasfikuna dima'akum wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum Allah ya ɗauki alƙawari da su ya ce kada su kashe kawukansu ta hanyar sashi ya sashe, sashi sannan kada sashi ya fitar da sashi daga gidajensu warware alƙawari tsakaninsu da Allah shine auduhum koma ila ma anhu zuwa ga abin da aka hana su wannan yana nuni akan faɗin Allah maɗaukakin sarki yana magana da bani Isra'ila ne sannan magana ta tara ita ce huwal imanu waltizamu shara'i shine mun yi imani kuma mu lizumci duk abin da Allah ya shar'anta mana warware alƙawarin Allah shine kufurhu ba'd al-iman mukafir sai ma Allah subhanahu wata'ala bayan imani da shi shi yasa shi Abul Hayyan bayan ya gama yace waɗannan maganganu guda tara da aka kawo su wanda suke nuni alal umumi fi kulli naqdin lil ahadi akan gamewa duk wani wanda ya warware alƙawarin Allah subhanahu wata'ala yace daga ciki akwai wanda yake runi akwai wa'anda ake magana da su ma yadullu ala anna al-muqatab qaumun mafsusun wasu wasu mutane ne ke bantattu sai yace wa hadha al-ikhtilaf mabniin wannan sabanin an gina shi ne al-ikhtilaf alladhi waqa'a fi sababin nuzul akan sabanin da ya faru akan sababin nuzul duk kuma malaman tafsiri sun yadda cewa akwai abin da ake ce masa shine al-ibratu umumul lafzi la bi khususis sabab idan Allah ya saukar da sako to ba ana la'akari da sababin wanda sakon ya faru a kansu bane a'a gamewar lafazin ake kalla shi yasa ibn qayyim yace duk wata aya da Allah ya magana da yahudu da nasara a qur'ani kan mu cewa bata shafe mu ba tunda annabi ya faɗa ya ce sai an samu wanda za su yi ɗabi'u irin nasu ko to mu ɗauka yadda ta shafi yahudu ta shafi kirista mu ma ta yi ta shafe mu sai ya ce wal huwa zahir ya ce fa kullum man naqada ahada Allah min wa kafirin wa munafikin au mushrikin aw kitabin tanawalahu hadha Ya yace duk wanda ya warware alƙawarin Allah musulmi ne shi kafiri ne shi munafiki ne shi mushiriki ne shi wanda yake yana da littafin sama ne ahlul kitabi ne yace wannan zargin da Allah subhanahu wata'ala yi ya kunshi shi ya shiga cikin alladhina yanquduna wanda suka warware alƙawarin Allah subhanahu wata'ala min ba'd mithaqihi bayan warware alƙawarin bayan ƙulla alƙawarin na Allah shi yasa su malaman balaga anan suke cewa karkashin yanquduna ahadallahi wato a cikin sa akwai istiha isti'ara wato makniya muna da isti'ara tasrihiya sannan muna da isti'ara ainihin wato murashsha duk ɗalibin da yake da alaƙa da balaga ya san wannan Sahaifu ta yadda shabbaha al'ahada bil habli Allah ya kamanta wato alƙawari da ainihin wato igiya wa hadafa al mushabbaha bihi wato wa ramaza lahu bi shay'in min lawazimihi wa huwa an-naqd haka akwai li'rabi a nahwu akwai kuma ijra'i a balaga wanda kuma ijra'i ya fi li'rabi wahala kuma sai ka je tukunna nan gaban kana karatun balaga in an zo ijra'i zaka gane ainihin wato haka to shi kuma al'ahadu alƙawari idan Allah subhanahu Ta'ala ya faɗe shi a ƙur'ani, yana komawa zuwa ga ma'anoni kamar haka akan ce al'ahadu na ma'anan alwasiyatu kamar idan ya zo da ila a gaban shi shi yasa Allah ya ce wala qad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu adama ahidna ila adama shine awsayna ila adama shine abinda Allah ya ce mana alam a ahad ilaikum ya bani adama Allah ta abudu shaitan ashe ban muku wasiya ba ya ku ƴaƴan annabi adamu cewa kada wanda ya kuskura ya bi shedan sannan al'amanu amana da za kulla tsakaninka da wani ana ce mata al'ahadu shi yasa da yazo maganar mushrike yace illal ladina ahadtum minal mushrikin thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yuzahiru alaykum ahadan fa atimmu ilaihim ahadahum ila muddatihim inna allaha yuhibbul muttaqin sannan akwai alwafa sikawa. shine wa ma wajadna li aktharihim min ahadin wa in wajadna aktharahum la fasiqina sannan akwai at-tauhid ana ce masa al-ahad shine Allah ya faɗa yace la yamlikuna shafaata illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada babu wanda zai mallaki ceto ranar alkiyama sai wanda ya rike alƙawari tsakaninsa da Allah shine ya mutu da faɗin la ilaha illallah muhammadun sannan al wahayi ma ana ce masa al-ahad shine wa ij'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahima wa ahidina ila ibrahima wa isma'ila an tahira naka wa ahidina da ma'anan wa auhayna mun musu wahayi sannan annubuwa annabta ma ana ce mata ainihin wato al'adu. shi yasa annabi ibrahim da yace wa idibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi قال ومن ذريتي قال سي الله Allah ya ce احد yanalu ahadi abbaligi wato duk mutumin da yake kafiri ne babu yadda za Allah ya dauko annabta ya daura masa an gane don akan samu zulmin ainihin wato asgar wanda wannan mun yi magana ainihin wato akan sa to wannan yana daga ciki da haka Allah sai ya ce wa'inda suka warware sa bayan sun kulla alƙawarin da shi babu kuma mutanen da suka fi warware alkawari a duniya irin yahudawa da wannan suka bi tafarki irin nasu Allah ya sha faɗa a Qur'ani ya ce fa bima naqadhihim misaqah saboda warware alkawarin da suka yi tsakaninsu da Allah wa kufrihim bi ayatin lahi kuma kafirce ma ayoyin Allah wa qatlihim anbiya a bighairi haqqin Ga kuma kashe annabawan Allah babu wani dalili wa qawlihim qulubuna gul Ga kuma faɗansu da suke cewa in ana faɗar abu ba sa ganewa saboda zuciyarsu alfa take Allah ya ce bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila Allah ya daukakin sarki ya rufe ta ne ta yadda ba za su yi imani ba saboda kafircin su in kaɗan daga cikin su sannan ya ce fa bima naqadihim saboda warware alƙawarin da suka yi tsakanin su da Allah sai Allah ya ce la'annahum sai muka tsine musu albarka waja'alna qulubahum sai muka sanya zuciyarsa sai ta zama busasshiya dama can Allah ya faɗa ya ce summa qasat qulubukum min da zalika Na haka Allah ya ce inna da wabi. inda Allah alladhina kafaru fahim la yu'minun sai ya ce alladhina ahadta minhum wa inda kai alƙawari da su sun summa yanquduna ahadahu sannan za su warware alƙawari kowane lokaci fi kulli marratin fahim hum la yattaqun kowane lokaci kai alƙawari da su sai sun warware inda Allah Allah ya ce ba sa jin tsoro wajen warware alƙawari to shi yasa Allah sai ya ce afa man alamu? yanzu wanda yake sanin cewa annama unzila ilayka min rabbikal haqq abinda aka saukar gaskiya ne daga gurin ka kaman huwa a'ama za su zama daidai da wanda yake makaho ne bai san haka sai ce inna yatadhakkaru ulul albab su kade suke gane haka masu hankali su waye ulul albab din sai ce alladina yufuna bi ahdillahi wanda suke cika alƙawarin su da Allah wala yanqudunal ba sa warware alƙawari sune ulil albab wa'annan sune ulil alba. sannan Allah ya faɗa yace wa yaqta'una suna yanke ma duk abinda amara Allahu bihi an yusala Allah ya umarni shi a sadar da shi Allah ya ƙara faɗa ƙarƙashin wannan ayan a suratul ra'd yace wallazina yanquduna ahadallahi min ba'di mithaqihi wanda suke warware alƙawarin Allah bayan an kulla alƙawarin wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala yanke abinda Allah ya umarni yace a sadar da shi sai yace wa yufsiduna fil ardi kuma suna yin banna a doron ƙasa Allah yace ulaika lahumul la'anatu wa lahum su'ud da wayannan su suke da tsinuwa kuma suna da ainihin wato mummunan gida idan an je lahira ji Allah subhanahu wata'ala da haka allamatul qur'ani ya faɗa yace na daga cikin abin da Allah ya umarni yace a sadar shine bin manzannin shi gabaki daya daukan wasu manzanni a bisu a kyale wasu a ƙibinsu. Ya ce ta wannan yana daga cikin inqita'i yanki abinda Allah subhanahu wata'ala yace yi mi a sadar da shi shi yasa a wannan babin zaka ga babu aqida salimiya irin aqidar musulmi domin mu duk wani annabi da Allah ya aiko babu annabin da bamu imani da shi ba shi yasa Allah sai ya ce yace innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wayanda suke kafircewa Allah da manzanninsa wa yuriduna an yufarriqu bainal wa rusuli suna kokarin su raba tsakanin Allah da annabawansa wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din za su ce sun yi imani da waɗannan amma waɗannan gaskiya ba mu imani da su ba wa yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabila Allah sai ce ulaika humul kafiruna haqqan to waɗannan sune kafare tsantsa na gaskiya inji Allah subhanahu wata'ala to shi yasa zaka samu da Allah subhanahu wata'ala ya ta aiko annabawa da aka zo kan annabi Musa bani Isra'ila da kuma annabi Isa ba annabi Musa ya fara zuwa ba da annabi Isa ya zo maimakon su kuma banu Isra'ila da suka yi imani yahudu da annabi musa su imani da annabi isa sai suka yi. ko kuwa shi kuma annabi da ya zo da su yahudin da su kiristocin duk sai suka kiyarda wajen yin imani da annabi muhammad a wajen Allah kuma idan Allah ya turo annabi ɗaya, ka kareta shi daidai kake da wanda ya kareta annabawan duka shi yasa mutanen annabi nuhu shi Allah ya fara aikowa da suka kareta shi amma Allah ya ce kadzabat qaumun nuhin al mursalina saboda tunda suka kareta shi duk annabin da Allah zai turo sai sun kareta shi shi ma shi yasa Allah sai ya ce kadzabat qaumun nuhin mursalina mutanen annabi nuhu sun ta manzanni to shi yasa Allah sai ya ce fa hal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u sai ya ce ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ama absarahum wannan yana daga ainihin wato ciki sannan wa yufsiduna fil ardi bayan yanki alƙawarin Allah da kullashi da kuma sadar da duk wato bayan warware alkawarin Allah bayan sun kulla shi da shi da kuma yanke duk wani abu da Allah ya umarni ya ce a sadar da shi abu na uku kuma wa su fil ard suna yin banna ainihin wato a bayan ƙasa wannan yana daga cikin aikin su can dama Allah ya ce in an ce musu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu Allah ya ce ala innahum humul mufsiluna su din dai sune mabannata su ne mufsidan ji Allah subhanahu wa ta'ala to wannan yana daga cikin aikinsu to sai Allah ya rufe ari sai ce ula'ika masu irin wannan ɗabi'ar sai ce humul khasiruna su ne mutanen da suke ainihin wato tafafu Allah maɗaukakin sarki ka raba mu da ainihin wato tabewa da haka alkhasiruna da Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da shi a nan. akan yi amfani da kalman alkhasiru wato da ma'ana kaman haka na farko akan ce alkhasir ko khasira tunda akwai bambanci tsakanin ha'un da kuma kha'un khasira shine na tabewa hasira kuma shine na bakin ciki shine wa andirhum yawmal hasara awa mutane gargadi ranar bakin ciki tana nan zuwa amma wannan khasira shine tabewa shine Allah ya ce ulaika humul khasiruna wa'annan sune tababbu to akan ce al khasiru wanda al da ma'anan al-baqsu kawai abu shi yasa Allah sai ya ce wailul lil mutaffifina azaba ta tabbata ga masu au suwaye alladhina talu ala nasi wanda sun suka ji za su auna wa mutane sai an cika musu amma wa idza qaluhum aw wazanuhum idan su za su auna wa mutane mai suke kun ga yaqsiruna nan da ma'anan yabqasuna tauye ma'aunin suke sai aka kawo kalman yukusiruna ba suna taɓewa ba a'a suna tauye ma'aunin shi suke to shi yasa malamai suka ce akwai ma'auni na ido sannan akwai ma'auni wanda ido bai gani duk abin da za a je kasuwa a auna daga nan zuwa nan a kawo mudu a kawo sikeli wannan ma'auni ne kai akwai kuma ma'auni ma'anawi kuma Allah da ya tashi ce mana yawas a rafa'aha wa wada almizan sai ya ce mana Allah ta dagau Allah ya ɗauki sama ya ajiye ta sannan ya kawo ma'auni ya ajiye ce kada wanda ya kuskure ya wuce gona da iri akan wannan ma'aunin to akwai mizanul hissi sannan akwai mizanul ma'anawi mizani wanda ɗan adam bai gani amma an ce masa ya auna har a wajen magana yana shiga da ka kai idan abu ya shafe ka kana so a yi maka adalci abinda kai iya shi kake so a faɗa abinda baka yi ba baka jin daɗi ka ji wani yayi mai yana ba da labari akan ka cewa kayi to sai ka ga mutum shi abin da bai so a masa a babi na mu'amala sai ka ga kuma shi yana mawana irin wannan mu'amala to duk mutumin da yake so shi a yi masa adalci amma ba zai ma wani mai ba to ya shiga cikin na idan kalu alan nasi wa idza kaluhum da Nuhu, in wasu ya shafa sai su tauye amma in su ne fa sai an cika musu shi yasa Allah ya ce ala zunnu ulaika annahum masu wannan dabi'ar ba sa tsammanin cewa akwai ran Allah zai tashe su liyomin azim ga wani wuni mai girma yau mai umun nasu ranar da mutane za su tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala sannan akan ce alkhasiruna da ma'anan algabnu shine kwara ko ban san yadda za mu fassara kwara ba ban san yadda ake kiranta da hausan nan ba ko haka take ba kwara ba kwaya ba Eh, a ƙwari mutum ƙwaruwa ko ƙwaruwa ko da haka Allah ya ce fa abudu ma shaitun min dunihi sai ce qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum ana cewa ƙwara yanzu idan ka je ka sayo wannan misalin littafin nan naira dubu ɗaya ake sai da shi amma da ka je sai aka rashin sa'a sai aka sayar maka da shi a dubu goma me za a ce an ƙware shi ko to a hausa yan zamani suna cewa an dake hancin shi ko ko kuwa ko an masa gora eh an sha to yin wannan shi ma ana ce masa alkasi sannan al'ajiz gajiyawa ana ce masa ainihin wato alkusura shi yasa ƴan uwan annabi yusuf suka ce Ƙalula in akhalahu dhib wa nahnu usbatun inna idhan la khasiruna kaga a lokacin ba ta a'a mun zama gajiyayyu a ce muna kallo ɗan uwan mu kura ta kawo farmaki ta cinye shi mu kasa kai masa ɗauki? sannan ad-dalalu bata ana ce masa al-khusran dan haka Allah ya ce wa man yattakhidhi shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina sannan al-uqubatu uquba ana ce mata ainihin wato al shi yasa annabi nuhu yace qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin da haka dan kasance daga cikin waɗanda zaka yi musu ainihin wato azaba to wannan ɗaya ne daga cikin sifa da Allah subhanahu Ta'ala ya faɗa na tababbu a nan wajen kun san Allah da ya tashi ya ce mana wal asri ko innal insana min Allah ya rantse da zamani wannan ita ce magana ga mammiya me yasa ake kiran zamani da al'asuru saboda ai daga nan ake ce ma lemu asir idan aka tatso shi saboda kowane mutum da kake gani da komai to daga zamani ne aka tatso shi fitata da fitar wancan da fitar wancan zamani ne ya samar da shi aka tatso shi shi yasa Allah da ya tage sai ya ce wal asri sai ya ce innal insana wannan al insana ba al din listighraq al jinsu bane kowane mutum yana ciki yana cikin hasara da taɓewa idan ka ga mutum bai ciki to sai dai in ya siffanta da siffar da za ta zo gaba shine illal na amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri to akwai sifofi na tabaku yana daga ciki sifa ta farko ita ce wacce wannan ayar ta faɗa duk mutumin da za su yi alƙawari da Allah subhanahu wata'ala ya warware alƙawarin wannan sifa ce ta kabewa shi yasa Allah ya ce allazina na ahadallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wannan ne abu na farko sifa ta biyu ta taɓewa, wacce take jawa ɗan adam taɓewa duniya da lahira shine takdhibu rusulullahi qaryata manzannin Allah shi yasa Allah ya ce wa ka'ayyin min a atat an amr rabbiha wa rusulihi so da yawa aka samu wani gari ta girman kai ta tsaurin kai akan manzannin da Allah yake aikowa Allah ya ce fa hasabana ha sai muka yi mata hisabi hisabi mai tsanani wa azabna ha azaban nukura sai muka yi mata azaba azaba abin kyama Allah ya ce fa zaqat wa bal amriha wa bal amriha wa kana aqibatu amriha kusra shi yasa mutanen annabi shu'aibu Allah ya ce Alladina kazzabu shu'aiban ka allam yaghnu fiha الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين da aka ƙaryata annabawan Allah ɗaya ne daga cikin sifa ta kafaku sifa ta uku akwai ƙaryata haduwa da Allah subhanahu wata'ala mutum da kuma yin sakaci akan haka yanzu akwai ɗalibai 'yan jami'a a nan gudu haka ne ka tambayi duk ɗalibi ɗan jami'a ya san yadda maki ɗaya ko biyu yake kayar da mutum duk ɗaliban da ya zo yana baƙo ta ya same ka tsohon annu ne a makaranta kana faɗa mai ya dinga yin karatu ba saboda rana za ta zo kawai yana kallon ka yana kallon baka san abin da kake yana faruwa ko bai faruwa duk wanda ya yadda da magana ka cikin ɗaliban da kake ba nasiya za ka ga zai tashi ya karatu kafin ranar da za ta zo saboda ya san in ranar ta zo bai mata shiri ba akwai mai akwai matsala to nan duniya kana gudun kari ba ta matsale ma akwai wanda muka kwana ɗaki ɗaya da shi ni dai ban sanin san da yake bacci da sanin da yake tashi ni zan kwanta in bashi yana karatu in farka in ga yana karatu gari yana wayewa kuma wanka ya tashi ya wuce makaranta me yasa yake haka jarabawar duniya yake ma gudu saboda kar ta zo a samuwa a samu matsala amma mutane sun yadda cewa wasu ta hanyar maganganunsu akwai ran da za a haɗu da Allah amma ba sa shirin haɗuwa da da Allah shi yasa Allah madaukakin sarki yace qad khasira allazina kazzabu bi liqa'illahi duk wanda ya ƙaryata haɗuwa da Allah subhanahu wata'ala ya tabi hatta idza ja'atuhum as-sa'atu baghtatan qalu ya hasratna ala ma faddatna fiha sai idan alkiyama ta zama su ɗan lokacin za ta kai to akan abin da muka yi ainihin wato na sakaci a nan duniya ba mu tsaya mun yi abin da ya kamata ba sannan sifa ta hudu akwai ittiba'ul kuffa wato min sifatul khasirina daga cikin sifa na tafafu akwai bin kafare Allah ya faɗa ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yuruddukum ba'da imanikum kafirin sai ya ce a wata ayin ya ayyuhan ladina amanu in tuti'u in tuti'u alladhina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu kasirina. kuna bin su Allah yace za ku juyo kuna tabako ne sifa ta biyar akwai ainihin wato taghayyur khalqillah canja halittar Allah ko canja addinin Allah wanda duk malamai sun yi magana shedan da Allah ya tsine mai yace fita daga aljanna ba cewa shi kuma sai ya ɗibi rabo mai yawa ba wanda sai sun shiga wuta sai ya ce wala udillan nan wallahi sai na batar da su wala umanniyan nan sai na dinga sa musu buri wala amuran nan fala yubatti kunna A adan al'an'am sannan wala amuran nan fala yughayyirunna khalqan lahi wallahi sai na umarce su sai sun canja sai sun canja halittar Allah Allah kuma ya ce man yattaqi shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira to yanzu wannan fa maganar na tattagayiru khalqin lahi yanzu ta kai ana iya mayar da mace namiji namiji ya koma ana yi ko bai a kasashen larabawa da kasashen turawa yanzu zaka ga shago ake kafawa yadda ka san motar ka yanzu in ta lalace aka dauka kai ta wajen phenobitin kaga an kankara nan an koke nan an tada nan ba za ka gane motar ba in hatsari ta yi to haka za ka ga dogayen fuska ga matsakaiciya ga mai faɗi ga mai hanci dogo sai mace ta je sai ta zaɓi fuskar da take so sai a shiga da ita fuska a ƙoƙe nan a ƙanƙara nan a tayar da nan sai an mai mata da fuskar ta irin wannan fuskar haka ake mu kuma nan a najeriya babban musifar mu sai aka ce ba za a auri mata ba sai sun zama farare sai mata sai suka koma shafe-shafe kaga mace ta zama tukala saman ta fanta kasan ta coca kola. yana faruwa ko bai faruwa da cewa aka yan matan nan ba za a aure su ba sai ta zama mai ta haddace al'usulun salasa ta haddace mul'atul iraq ta haddace kaza ta haddace kaza wallahi da yan matan nan sun tashi sun yi karatu na ban mamaki to amma tun da aka ce sai farare sai kayan shafe-shafe sai tsada a kasuwa to yanzu sai aka girma wannan ma yanzu allura ake in an yi shafe-shafe za ka iya ganewa yanzu mace allura za ta je ta yi ta yadda gabaki za ta koma fara abinda Allah ya faɗa ɗin nan cewa wa la'amuran nahum fala yughayyirunna wallahi sai na umurce su sai sun canza halittar Allah yanzu kwanan nan nake ji wani likitan fata yana magana ya ce bakin mutum a kai ka taba ganin Allah ya abu ba hikima ba dalili? Eh? ya ce bakin mutum yadda ka gan shi haka akwai fatar da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa in zai shiga rana bai samun matsala da ita ya ce su kuma turawa ba su da wannan abin a jikin fatar su duk sanda za su shiga rana akwai man da sai sun yi amfani da shi sannan suke shiga rana lafiya ne ya ce to kai sai ka je ka ƙoƙe fata ya za a zauna lafiya ka je ka kankara fata ai ba zaman lafiya to wannan yana daga cikin taƙayi da ka iyaye da suka bar ƴaƴansu suke shafe-shafe da irin waɗannan allurorin wallahi tallahi Allah zai tambaye su wannan yana ciki sannan akwai sifa ta shida shine wato kafirce ma Allah subhanahu wata'ala sannan sifa ta bakwai akwai ƙaryata ayoyin Allah subhanahu Ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce la takunanna min alladhina kazzabu bi ayati llahi fatakuna min alkhasirin sai ka kasance daga cikin hasararru sannan akwai sifa ta takwas a shirku billahi shirka da Allah shi yasa ya ce wa annabi wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min alkhasirin sannan sifa ta tara mutum ya to yana daga cikin wanda idza asabahu ni'matun akhadaha akhadha bid-din idan ni'ima ta same ka sai ka rike addini idan ko cuta ta same ka sai ka watsar da addini shi yasa yace wa minan nasi man ya'budu Allah ala fa in asabatu fa in asabatu khair nitma annabi wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wadi khasara ad-dunya in alheri ya samu ayi addini in jarabawa ta zo kuma ya watsar da me ya watsar da addinin wannan ita ce sifa ta ainihin wato tara sannan sifa ta goma akwai al-ifsadu fil ardi yin banna a doron kasa kun ga ai Allah ya faɗa anan ya ce wa yafsiduna me suna yin banna a doron kasa dan ka ulaika humul khasiruna sifa ta goma sha ɗaya akwai amnu min makarin lahi amincewa kamun Allah kai ta sako kana ganin ai ba abin da zai faru ai ku matasa ne ai da lokaci za a tuba ko yaushe kuka yi alƙawari da Allah cewa zai baka sai ka zama tsoho sannan za ka mutu uhu da yawa ɗauka samari suke ai tsofaffi ne ke mutuwa kuma wallahi wanda suke mutuwa a duniya wanda ba tsofaffin ba sun fi yawa sannan abu na goma sha ɗaya akwai kisan kai sha biyu sifa ce kawa ta taɓaɓo kisan kai shi yasa wanda ya fara kisan kai na farko a duniya ba shi bane kabila ya kashe habila Allah ya ce fa tsawwa'at lahu nafsuhu qatala aqi fa qatalahu fa asbaha yana wa kashe dan uwan sai waye gari daga cikin hasararru. Allah ka raba mu da irin wannan hasara sannan sifa ta sha biyar ta sha hudu akwai al-inshigal ta sha nawa akwai al-inshigal bil mali shagaltuwa da dukiya da 'ya'ya mutum ya sa ya bar da'a ga Allah yasa yace ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum wa man yaf'al zalika fa ka humul kasirun daga lokacin da ka bari dukiyarka da ƴaƴanka suka shagaltar da kai suka saka ka sabin Allah to wannan ɗaya ne daga cikin sifa na kafafu sannan sifa ta ainihin wato sha hudu akwai ainihin wato mutumin da yake yin aiki mara kyau amma yana tsammanin kuma aiki mai kyau yake Allah ya faɗa ya ce kul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala ba nan ba ku labarin mafi tabewa gurin aiki ba suwaye alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa yahsabuna annahum yusruna yanzu mutane nawa ne suke mugun aiki amma aiki suke dauka suke aikin da suke mai kyau ne to wannan duka sifa daga cikin sifofi nawa na tababbu Allah ka raba mu da sifofin tababbu duniya da lahira da haka mai kyamara yana nuna cewa lokaci yayi kamar yadda na faɗa nake cewa akwai maganan taimakon marayu da za a fara yau ko kuwa to saboda haka za a zagaya kuma ni ne zan fara eh da ga mala abraman ka maza sai alaran mai eh? a gashi nan dai an gane ni zan fara bayarwa don haka zan ba da naira dubu biyar alaran dubu biyu uku ga alaran ma zai ba da naira dubu biyu to saboda haka tunda na kawo na kowa sai ya kawo nan shi saboda haka kuma za a ci gaba da fito da kuɗi daga nan har watan ramadan ya ƙare don abu ne na lokaci idan aka watse wani a nan gurin a wannan shekarar walla ba za a ƙara haɗuwa ba sai gaban Allah saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya mana tawfiki abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala kana ka ko to